Bude taron gasar iya girki ta Najeriya da ake yanzu haka a Abuja, inda gidajen abinci masaukan baki da kamfanonin cimaka ke halarta. Wannan gasar dai da hukumar yawon bude ido da haba-haba da jama'a ta Najeriya ta shirya na cikin taron murnar cikar Najeriya shekaru 100 da haɗe kudu da arewa. Ministan yawon bude ido Edin Duk da shugaban hukumar Kanawe O Kanayo sun karfafa cewa Najeriya ta kai waɗannan shekarun ne a haɗe don albarkacin wadatar abinci da santinsa baya bambance addini ko kabilar mai cin abincin. Take dai waɗannan jami'an na siyasa suka yi amfani da damar wajen yin siyasar da nuna shugaba Jonathan ya dage don raya harkar noma da kiwo. Bayan ya duba 'yan gasar babban daraktan hukumar Dr. Munzali tata ya tsaya na zanta da shi. Mun rubu da gadon mu tun da dama abin da batu zai sami mana yake na yake fitar da su duk lokacin da yake mulkin mu. Ya zagawa da kai wacce rumfa ko yan nuni ne suka fi ɗaukar ka Guda biyu da zan ce ban san a cikin su biyan wanda zan ɗauka ba kaga akwai rumfa ta su dangote group da suka zo suka kawo mana abinci iri-iri shi kansa ya burge ni haka kuma wannan hotel nan transcorp su ma sun zo sun shirya ɗakin abinci da tebur da kayan shaye-shaye da ciye-ciye sun nuna yadda suke a can hotel ɗinsu baya ga tuwo mayar kuka taushe egusi da amala shi kuma kamfanin dala daga kano ya zo ne da kunun tsamiya sunana ali safiyanu madugu mni a shugaban kamfanin Dala Food Nigeria Limited. Kunun tsamiya ne yadda kowa isan shi da tsamiyar da kayan yaji da ɗan masoyar da barkono da citta yadda dai ake yin kunun tsamiya a gargajiya a gida haka muke surfawa da injina mun surfa sannan mu zo mu mix din sannan mu busar da shi sannan mu sa a cikin mazubi wanda ba zai lalace ba tsawon shekara guda. Kun fara tunanin kai waɗannan kayayyaki ko kuma in ce wannan tsari na kunun tsamiya na zamani da kuke sarrafa zuwa ƙasashen ƙetare? Eh akwai wannan tunanin amma a yanzu ba mu muke yi ba 'yan kasuwa ne suke siya da kansu suke kaiwa an gaya mun an ga kunun tsamiya a America a kantinan African shops an gaya mun ana ganin kunun tsamiya a London a African shops ni an gaya mun ana ganin sa Saudi Arabia ga azumi ne yana karatowa lokacin da ake bukatar irin waɗannan kayayyaki naku kuma na ji ana ta kira ga sauke farashi shin kuna da wannan tunanin mu da ba mu taɓa ƙara farashi a irin wannan lokaci ba sai ma idan diddinden da zamu yi muna kokari mu ga mun ƙara hannu wajen yin production domin a tabbatar da cewar an samu wannan kayan wadatacce taron da ya hada da nunin kayan gargajiya da suka hada da zayyana da saƙa gami da nuna tabarmar kaba shimfiɗe a gaban ɗakunan bukka nasiru da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya